Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. a birnin yamai kuma na jamhuriyar Nijar ana iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da amfani sarauniya da kuma niya FM ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na Facebook live ko kuma a fada yanar gizo mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaje Safina Tasada Sodangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Masu sauraro a yau Juma'a bakwai ga watan Afrilu na shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Yau za mu tattauna da taurari guda biyu, ɗaya wani shahararren mawaƙin Hausa ne. a cikin waƙoƙin nan da aka yi ko kuma da ka hmm. rera su kuma sai aka saka su a wannan fim hmm. akwai zan mutu da ke wanda na ga ita ce ta shiga ran mutane da duk wanda ya magana ai waƙa zan mutu da ke zan mutu da ke zan rayu da ke hmm. za ka iya rera mun baiti ɗayan kafin magana akan ta eh zan iya to zan rayu da ke zan mutu da ke wannan su ne amshin wannan To bayan maganar kuma da Umar Sharif din sai mu je ga wani shahararren ɗan wasan barkwanci musamman a shafukan yanar gizo. Kaga wannan bawan Allah? Wallahi. bai auri Lara Buhari ba, sai ya hauka. sai ce. Yeah! <laughs> Sara! A zaran malam shehu za ka gaya min wannan ai rafkan wakai, rafkan wata rafkan wakai, rafkan wakai. gashi zara shi shi ba zara malam bayar ba <laughs> to jama'a dai kara ai nisa dan kara ba ku labari ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa Bari mu fara da jin hirar Usman da shahararren mawaƙi kuma ɗan wasan fina-finan Hausa. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ta mai sauraro zai sanya sandawa muke magana. Sunana Umar M. Sharif. daga jihar Kaduna ƙasar Najeriya. Shin da farko me ya ja hankalinka kafin ka fara waka har ka shiga cikin waka? Ok, gaskiya ni na kasance masoyin waƙoƙi ne tun asali musamman waƙoƙi na fina-finai na ƙasar India. Su ne mutane na farko da suka fara ɗaukar hankali na zuwa kan waka duk da yake akwai wani dalilin amma da yake dalilin yana da tsawo sosai kisa zan takaita shi a matsayin wannan dalili yaya aka yi rayuwa ta faro ya maganan karatu wani waƙoƙi kai dukka masu sauraro abun da za su so su ji kenan da me za ka fara alhamdulillah na yi makaranta primary school ina rigasa cikin jihar kaduna a nan na secondary school dina wanda yanzu ne na yunkurin ci gaba da karatuna na zamani kenan hmm. sannan karatun addini na ma gabaki ɗaya a nan na yi shi cikin rigasa cikin jihar kaduna wanda har yanzu ina yin sa na tsaya a kansa ba waka aka fi sani wake-wake amma a cikin wake-waken da kai misali wace ce tafi jan hankalinka kuma wace ce mutane kake ganin suka fi santa a gaskiya ba zan iya tantance wannan ba saboda kusan yaushe idan na yi waka mutane ma sukan ce kila daga wannan wakar gaskiya umar ba za ka sake yin waka da ta kai kaza ba mm. amma cikin ikon Allah sai kaga kuma idan na yi wata ɗin sai ta samu karbuwa fiye da uh, wacce na yi a baya mm. na yi waƙoƙi da dama irin su jinin jikina madubin dubawa ni da ke mun dace gwaska da dai sauransu. Kai a cikin ranka wacce ka fi so wacce ta fi ɗaukar hankalinka bakan ka. To gaskiya har yanzu idan aka tambaye ni haka amsar da nake bayarwa ita ce ba ni da bakan ya tawa guda ɗaya sai dai kawai duk waƙar da masoyi ya ɗauke ta a matsayin wakar da yake ƙauna ko ya fi ƙauna to ita ce bakan ya ta ni da shi. to amma kuma yawanci zaka ga cewa fina-finai aka san ko ku yi waƙa a saka sai kuma ga shi kwatsam kawai sai ga ka a wani sabon fim da yanzu ya cika shafukan zumunta na sada zumuncin irin su facebook su twitter su instagram shin me ya ji hankalinka ya aka kuma kuma ka je ka fada cikin harkar acting? Gaskiya harkar acting wani abu ne wanda ina da sha'awar sa asali na. To amma da yake ba shi ya kawo ni masana'antar ba sai ya zama na ban kai hankali na kansa ba mai da hankali na kan uh, wakar wanda ita ce ta kawo ni cikin masana'antar amma abu na biyu shine mai gidan nawa wato alinu shine ya duba ya ga cewa um, ya cancanta mm. da ni din inda ina da sha'awar dama in zo ina da gudunmawar da zan iya bayarwa ni ma cikin masana'antar fim ya rubuta wannan fim mai suna mansur menene kalubalen da ka fuskanta tsakanin waka da rera ta da rubuta ta da zuwa a kaɗa ta har zuwa cewa yanzu kuma gashi an ce ya acting fito a ɗan wasan kwaikwayo menene kalubalen eh. da ke tsakanin wayannan abu guda biyu acting din zan iya cewa ya fi wahala saboda wani abu ne wanda za ka da cikakken lokacinka a kansa duk abin da ake so ka yi dole sai ka samar da shi kuma a lokacin da ake so ka samar da shi hmm. shi kuma wancan wani abu ne wanda ni ne zan waran ma kai na lokaci idan na ji ina jin gajiya ko kasala a tare da ni zan iya cewa bari bar aikin nan sai wani lokaci wannan kuma matukar um, mai fim ya shirya da sauran jarumansa da wurin da za a yi shutin ɗin ɗinsa in kana nan to ba ka da ta cewa mm. dole duk lokacin da aka ce ka tashi ka zo ka yi abin da za ake son a yi dole ka zo ka yi shi mm. to wannan shine bangaren da na ɗauka a matsayin wani abu mai wahala a cikinsa mm. duk da abin an an gama tsarawa an kirkiri duk wani abu da ake so ka yi illa iyaka a baka kai kuma naka ne kai kai a wanda na sani inda umar ɗin da na sani ne mutum ne mai shiru baya hayaniya shi kuma daraktan naka ko kuma producer naka shi kuma a yi aiki nan da nan a tashi aiki a gama shi yaya hmm. kuke tsakanin yaro da ogansa da yanayin aiki yaro shiru oga a yi a gama aiki yaya kenan <laughs> wannan wani abu ne wanda gudan mai gidan namu mura ga mun saba hmm. duk wani abu da yake so mun sani wani abun da baya so hmm. mun sani to nakan yi kokari ne kaka tsantsan na biyu da shi ta yadda na san za mu gabatar da aiki ba tare da an samu matsala ba. A cikin waƙoƙin nan da aka yi ko kuma da ka eh. rera su kuma sai aka saka su a wannan fim eh. Akwai zan mutu da ke wadda na ga ita ce ta fi shiga ran mutane da duk wanda ya magana ai waƙa zan mutu da ke zan mutu da ke zan rayu da ke. Eh. Za ka iya rera mun baiti ɗayan ji kafin in magana akan ta? Eh zan iya. To bismillah. Mm. Zan rayu da ke zan mutu da ke. wannan shi ne baitinta na farko akwai wanda na ga ali da wasu suna maganan cewa ah, wai ka duba girma ne irin na duniya na ga shi ma wani abu ne da ya shiga bakin mutane zan iya jin shi daga bakin ka? ku duba girma irin na duniya ta tari ne sanadi na sofiya kanta akan rasa lafiya ai fada an rasa rai har da duniya. girma irin na duniya, ta tare na sanadi na soyayya, kanta akan rasa lafiya, ai fada an rasa rai har da dukiya. Ni ma na to <laughs> kai wanne ne baitin ka ciki wani baiti da kila yanda ya kwatanta da hannu ko da fuska ko da baki ko da ido zaka ga cika wannan da gani yana son wannan wurin kai ina kake so a cikin wakan nan ina ka fi so a baitukan na fi son amshin wakar e, amshin wakar na fi son shi fiye da baitukan eh, da nan nazar da ke zan mutu da ke eh, harkar fim tana ta girma mm. kullum amma fa 'yan fim da mawakan duka gaba ɗaya kano da ake magana ko in ce harkar fim gaba ɗaya a ƙasashenmu na arewa zaka ga cewa ana muku kallon biya ahu irin kai wa'annan masu bata tarbiyyan kai wa'annan sai tsalle sai rawa sai waka wan wan wan suke kwaikwayo yaya kuma gashi ku kun daina wa sai yi kuke sai yi kuke ya abin yake ne bari ji a bakinka. Eh to wannan ka san fahimta kowane dan adam akwai ta inda yake iya fahimtar abu mm. to wannan bai zama mana wani sabon abu ba tun da mu ma a hakan muka zo muka fadda da su ma wanda suke a gabaninmu cikin wannan irin ah, yanayi amma alhamdulillah yanzu abubuwan suna ta daɗa yin sauki mutane suna iya fahimtar cewa hmm. mu ba mun shigo ba ne da fim domin ɓata tarbiyyar mutane kamar ni yanzu misali ina yin fim ne a matsayin sana'a na ɗauki fim nake yin shi hmm. matsayin ina yin sana'a ba na ɗauka ba ne a matsayin mutumin da ya zo don ya ya tarbiyyantar ko wani abu hmm. misali yawa amma a cikin sana'ar tawa ina yin kokari in ga cewa ban wuce gona da iri ba hmm. wajen kawo irin abubuwan da za su bata tarbiyya ko wani Misali a waƙe-waƙen da kake rerawa, akwai wani saƙonni da kake son ka dinga isarwa da ita ne misali a dunkule inda su wani iri ne. Ita waka ita ce abin da na ɗauka ma nakan iya tsayawa in kalli wani abu ko in kalli wata fuskar wani matsala in ga wani irin gudunmawa ne zan iya kawowa don warware irin waɗannan matsaloli. Ita hmm. waka ina yin ta domin in faɗakar kai tsaye gaskiya mm. saboda akwai da dama wanda za ga amma um, ina ɗaukan wani amma um, maudu'i ne in yi bayani a kansa mm. ko kuma wani abu da na gani ana yi da bai dace ba ne kokari na nuna wa mutane ina mm. yin wannan a cikin waka kwarai da gaske. Bayan waka da fitowa yanzu a fina-finai da ka fara kana rawa kamar mazari kai ma ina kuma kaje ka koyo rawa. <laughs> rawa wani abu ne wanda ina dan yin shi dama can ina karami haka dai sama sama ayan ka duba za a ga ba gwani ba ne ni eh. zama dama haka haka gwanayen suke cewa ai <laughs> eh, eh, sai su ce wai ku su ba gwani ba ne amma kuma rawar ni ba zan iya ta ba <laughs> <laughs> Wato tun kana karami to yanzu kuma misali a cikin fina-finai da ake yi misali kana koyar rawan ne daga wurin masu koyarwa ko ko kai ma kakan bada ko ko kai ne kake yin taka misali. Eh akwai yayana wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da shi sunansa Mustapha M Sharif. Mu uku ne akwai Abdul M Sharif akwai Mustapha M Sharif. Eh haka. To Mustapha M Sharif um, shi ne yake koya min yadda zan yi a rawa. sannan akwai wani kuma abokin aiki na hmm. sunansa nasir sadiq muna ce masa nas hmm. su wannan mutane guda biyu su suke koya min yadda zan yi rawa hmm. da wahala da ba wahala dai haka za su dage har sai na iya in yi abin da ake so a yi yanzu kai kana kallon fim a matsayin ko waka ko fina-finai da kuke yi misali kana kallon shi a matsayin sana'a ko kana kallon shi a wani abin nishaɗi da jin daɗi kawai a matsayin sana'a babba kuwa za ka iya gaya mana nasarorin da ta baka babban nasarar da ta bani shi ne masoya ne abu na farko da zan ɗauka a matsayin nasara saboda masoya idan babu su ma ba zan iya yin wani abu ba abin da zan iya samu da ita sana'ar tawa amma masoya sukan ɗauke min nau'ikan wasu abubuwa da dama hmm. misali zan iya shiga kasuwa zan sai wani abu masoyi na ya ce ya biya min kuɗin abin ko hmm. kuma shine ne mai da abin ya ce a'a ina tare da kai da waƙoƙinka ka bar kuɗinka yawwa Mm. abu na farko kenan mm. sa'annan da wannan sana'ar tawa na yi aure ina da mata guda ɗaya ina da yara guda mm. a wannan sana'ar tawa da nake ciki ina da gida a wannan sana'ar da nake ciki ina da mota da kuma a wannan sana'ar da nake ciki ina da mutane inda suke aiki a na Daga karshe wani sako kake da shi ga masu sauraro da gwamnati da masu hannu da shuni game da sana'ar ku tafi? to sakon da nake da shi shine muna dai ƙara kai mu gare su mm. da su ƙara duba mu su ba mu gudunmawa sosai ta bangarori da dama mm. musamman bangaren eh, piracy da muke ta fama da shi ma'ana masu satar fasaha amma za ga mutum ya sa kudinsa masu yawa ya yi abu mai kyau kuma a ƙarshe zan masa asara saboda irin wannan masu satar fasahar da muke faman mm. samun matsala da su. Mm. Inda gwamnati za ta duba mana wannan abun na farko za mu samu ci gaba fiye da yadda muke samu a yanzu. In ka duba sana'ar kullum ana samun ci gaba ta fannin aiki kamar fim ɗinan da muka shutin mai suna Mansur. Tun da nake a masana'antar fim ban taɓa ganin wani fim da aka yi masa aiki in dai fim ɗin Hausa ne irin wannan fim ɗin da aka yi wa Mansur ba mm. ban taɓa gani ba. an zuba kudade masu yawa mm. to idan har mun dogara ne da kasuwa yadda irin kasuwar da ake ciki mm. a yanzu mm. da matsalar da muke fama da ita ta masu sa'ar fasaha to karshe sai ya zama mana asara amma idan babu mun yi abu ne dama don riba an yi an samu riba an ci gaba kullum za a rika samun ci gaba fiye da yadda ake samu a yanzu na godiya kuma Malam uh, Umar M. Sharif mun gode kwarai za mu jira sauraron fitowar fim ɗin Mansur da kuma sauran wake-waken ka masu zuwa da fatan za a dinga aiko sashen Hausa kasan muna da shirin taska wanda ana nuna abubuwa na bidiyo a kaman tibin mu kenan ta kan intanet. Na gode sosai. Wa alaikum salam. Abin da yake raina na ta fitar Ka buga ganga ne da? Ba wai ne kawai ba. <laughs> To hiran mu kenan mm. da Umar M Sharif matashi ko mawaki. Mm. Ah, Malam kai ma kaji kaji waka ko? Hello? Salamu alaikum. Eh, salamu alaikum. Amma alaikum salam. To kai tsaye ka mu ce kai ma kaji je zuwa ka Umar M Sharif ta yi mana bangaren hirar sakin. Ah, Eh. Ai ina nan ina ta takawa ba ku sani ba. A kai to ah. shi ka faɗa ka tona kai. <laughs> na zuwa. Barka da shigowa. Yawwa. To masu sauraron mu kai tsaye muna tare da wani shi ma shahararren bakon da muka sako a wannan ko in ce hira ta yau ko kuma fili na yau da gobe wanda shahararren mai wasan barkwanci ne kuma musamman wanda aka fi sanin sa akan yanar gizo domin in yi bidiyon sa nan yake dora su kala kala muna kalla muna shan da dariya tare da ku. Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa muke magana? Kuna magana da Aliyu Muhammad Idris wanda aka fi sani da Ali Artwork. To Na mu musha dariya comedian. To musha dariya comedian barka da shigowa. Barka da. To amma yawanci zaka ga cewa akwai filaye ko kuma akwai shafukan da suke nuna irin abubuwan ban dariya da sauransu to kafin mu shiga wannan har mu jiya aka kai ma kaje ka fara shin a takaice yaya rayuwa ta fara rayuwa dai ta fara hankali a hankali da kaɗan kaɗan aka fara tun ana makaranta primary school aka zo aka yi secondary school to daga nan kuma aka fara aka shigo harkan entertainment farko dai ban ma fara da harkan komedi ba mm. na fara ne da harkan editing mm. ma'ana um, graphics kai mm. tace hoto haka tsara hoto na wannan poster to daga baya kuma sai na da na fara editing harkan hada hoto ina harkan hada hoto a hankali a hankali sai na dan fara fitowa a fina-finan hollywood kadan kadan haka irin na farkon a wannan lokacin mutane sun ɗan karɓi abun suna yi mun magana a yi sun ganna a waje kaza na yi ƙoƙari na yi kaza zan ce eh. to hankali dai sai na fara tunanin ya za a yi fara ƙirƙiran wani abu da zai dinga shor yana ɗan ba mutane dariya minti ɗaya minti biyu saboda ina yawan kallon fina za um, haka na turawa haka mm. da kuma wayanda da suke kudancin za a ga su daban yake da namu mm. mu mun riga mun saba sai dai ai a fim Mm. to su kuma wayancan ba fim suke yi ba kawai sai dai a maka comedy din one scene haka eh, irin sin ɗaya za a maka shi da zai baka dariya mm. kuma ka gamsu da abin da ake so kuma a takaice mm. kuma a takaice a takaice kuma eh. Eh. to ah, wannan shi ne eh to ah, misa kai tunanin cewa da kai baka tunanin kila ka tattara su a faifan cd ba ko kasakasan bidiyo ka sake su sai kawai ake kake ta sa su a shafukan facebook twitter instagram duk abubuwan shafukan kaɗin nan e eh, to farko abin ba ƙarfi ba an fara shi ne a hankali a hankali hmm. so sanadiyan karbuwar abin yanzu ta kai ta kawo an fara neman shi mutane haka suna so su gan shi a faifan cd kuma insha Allah nan Eh, nan da ɗan lokaci kaɗan mm. zai fita kasuwa insha Allah. Eh, amma abin da ya sa muka fara shi da social network ɗin mm. saboda lokacin mm. abu ne wanda kasa yadda masana'antar mu take wani abin in ka zo farko farkon ka ba za a karbe ka yadda ya kamata ba to amma idan aka ga abubuwan sun fara tafiya kana kokari kai ma kana yi da gaske ana ganin eh wannan fa da gaske ce to za ga kuma ka dan fara samun wayanda za su taimake ka da shawarwari da kuma wasu abubuwan da zai ƙara inganta ita harkan taka to eh. haka na fara mm. haka na fara na fara yin komedin na fara sa tun ina yi ma da waya nake yi ba mm. kamara mm. waya ta zan yi rikodin in zo in yi editin din shi sannan kuma in saka duk ma mutane ba da yawa suke kallo ba hatta kai ta kawo yanzu na kan samu biyu haka mutum dubu ɗari Mm. a facebook suna biyun suna kallon bidiyon ina mm. da shauransu to kamar yan bugaji za ta um, menene a ganin ka menene alfanun wannan comedy din akwai wani abu da kake son ka cimma ba wai don kawai don na mm. samun dogaro da kai ba eh to abin da dama zan cimma shine dama hanya eh, ta farko shine um, hanya ce da zan dinga tura wasu saƙonni zuwa ga 'yan uwana matasa sannan kuma hanya ce wacce gaskiya tana da amfani sosai wajen yadda yanzu abin ma muna ɗan samun kuɗaɗe ta harkar ya ɗan nema mun sana'a ya zama kamar yanzu ina ina sha da ita wannan harka inda ta dalilin hakan ne na samu wasu website da suka ɗauki suka kira ni daga Lagos suka karɓi videos ina suke nunawa duk wanda ya shiga ya kalli bidiyon akan bani percentage ina su ma su dauki percentage din su. Mm. To, Ali Atwork na da iyali ko ko yana kasuwa ne? Majawa? Mm. <laughs> ala to gaskiya eh, ba shi da iyali. Eh. To, Allah ya kawo. Eh. <laughs> to na ga lokacin da na ga ka dora cewa za mu tattauna da kai a cikin shirin yau da gobe sai na ga har ma a nan ɗauke da kai musu barkwancin kasa mutane london new york da uk duka ka hada gaba daya duka mhm. ce murya kana magana <laughs> social media ɗin shi eh, eh. ni salon sa kayan kama ke birge ni wake shirya ka ne wata riga gaban zaka tashi sama <laughs> eh. <laughs> ni na son son waye stylist ɗin shi wanda ke shirya ka mm. ina da akwai ni na kayan da na kirkire su ne tun kafin fara na fara tunanin da dresses zan yi ga zan kowane comedian yana da Eh, kamar alamarsa mm. Mm. inda ya fito ana ganin shi za a ce wannan gashi an gane shi to yi wani bidiyo na saka wani katon wando mutane suka kalla suka fara ha abin ya yi kyau kaza kaza mm. to sai na ce to ina so zan yi riga amma rigan yadda zan yi ta ina so ya zama na duk wanda ya ga rigan ya san wannan dan arewa ne da mu sha dariya arewa comedians aka ce mm. sai na je aka yi min designing ɗaya rigan aka yi mata tambarin arewa gaba da baya duk wanda ya gani ya ga wannan diresin din na zai ce ah, wannan shine kaza mm. kamar ran nan da na je gwamnati eh, house na nan kaduna muka ɗan yi wani event haka mm. ina sauka daga stage mutane su yi kai na wanne ce kaza wanne ce kaza ai mun ganka kaza kaza kaza kaza mm. to rigan ce ta zama mun kamar ita ce ina idan aka ganni ko an san an ga wannan rigan to eh, eh, guda nawa gare ka guda dai guda dai <laughs> ai riga an dinka su da yawa eh. wannan ta lalace sai ai amfani da wannan mm. to ali yawanci yanzu mai sauraron mu zai ce to ya zai gane da ali to yake magana akwai wani bidiyon ka da kai na cewa sai ka auri zara buhari ka aka ce maka in ma baka aura ba abokan ka suna cewa wannan an bai aure ta ba hukuce wanda shi muka buɗe wannan shirin shin wannan da kai da ka ruga da gudun nan ka gama gudu kamar za ka fulfulwa aka sa maka kana isowa gaban zara kai tres wai me ce kalmar da da kai ne <laughs> shine nake son in da kace wai wannan ce wace ce ita wannan ai ba zara har ba ce zara malam shehu ce <laughs> <laughs> wai kuwa wato to amma malam shehu mu ba mu da kuɗi ne ko ba mu da mulki ka a arewa haka ce maka wani mutum malam shehu to eh. irin kake na zai eh, a hankali ni kuma wanda na gani na kwanan nan eh. Mm. wanda yake ya je wurin wata mai abinci mm. <laughs> to ya kaji eh. da zahar bahar ta aure ta ce za ka aure da eh, kuma kuma ga na ka har ka je taron allah sarki eh, an dai tattausa ta a lokacin aka yi taban haƙuri. Ka samu ka haƙuri da ƙyar. <laughs> Eh. na samu na haƙura da jar. Ashe ka sha kayi kenan. To yanzu bari mu ɗan saurari wani abu tare da kai wanda na ga wani ne ya fito ana ga alinuhu ga alinuhu kai ma kana son a san kai ma fa ka zo wurin na yara na tabin shi ba sa bin ka karshe ka tarwatsa su bari mu ɗan saurara tare da kai ka riƙe layin ka mu saurara. Ta shi ku daya ku ku shiru me ya faru ku yanzu ba ku gane ni ba ni ne fa mu sha dariya arewa comedians naga kuna ta bin wani mutum wai wai ba ku gane ni ba ni ni ne na mu sha dariya arewa comedians ba mana kai kuma ta ka zo to ka je dan kanka gane zi an ce alinuhu alinuhu ya ce maka kai kuma da haka ka zo karshe kana shan kwana sai ka da a guje kana cewa ga bam zai tashi kowa ya watsi har shi alinuhun da masu bin nashi wannan wani irin tunani ne ya sa haka <laughs> me yasa kai wannan tunanin wallahi wani shi ainihin wannan wanda ka gani a bidiyo eh. so ya zo zai sai na ce masa wannan me za ka yi sai ce a yana so zai dan eh, ɗauka na ali ne zai dan yi eh, dama na san shi yana suna da amintaka eh, sosai eh sai na ce to a da ni za a yi wannan bidiyon to zan zo yi kamar irin to ya ni ba a san da ba eh sai ali tunda ana dan sai a nuna ba a san da ba in haka eh. nuna ba a san da ba kai kuma sai ka ce min haka in kai min wannan magana ne kuma irin murya ali yanzu a ko sai ya to <laughs> wannan ni tun da ban san nawa bari kawai tarwa kowa ya fashe to daga karshe saboda alim eh, eh, da alimin da gani ya yi dariya sosai <laughs> to karshe a cikin mun sakan yan dakikoki saboda lokacin ya kare wani sako kake da shi hmm. ga mu ga mutane masu kallon wannan abuwa da kuke da gwamnati da ayyukan yi da matasa su kansu duk gaba ɗaya kowa a takaice me zaka ce gaskiya ni saƙon da nake da shi ga 'yan uwana matasa ne. So mm-hmm. ya kamata a ce 'yan uwana matasa su tashi tsaye domin su ga sun tsaya da ƙafafuwansu. Mm-hmm. Kamar yadda mu ma yanzu muke a hakan muna ta ƙoƙari ya za a yi mu ga mun kai da wasu. so an riga arewacin Najeriya kowa ya riga ya sani majoritin matasanmu yanzu sun ɗauki wani al'ada na shaye-shaye da sace-sace da waye da shauransu. To. Ka taɓa mutum sai shi ka ba shi da aikin yi. Ga kuma To ai Ali dole ma a dakatar da kai a Mun gode eh, kwarai. Da fatan sun ji wannan gargaɗi naka za su daina shaye shaye kuma su ci gaba da rungumar abubuwan. Kai eh, mun hmm. gode sosai da ka samu hmm. gayyata ka ansa mana. To yanzu kan a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Safinat Sodangi. Julie Leathers Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin sai injiniyan mu ne yau Mr. John sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a madadin Adili Toro da ya hada mu da ku a Facebook Live da ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu ranar Litinin a wani sabon shirin na yau da gobe. gobe shirin matasa.